yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan tafsiri namu a wannan masallaci namu na Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan cikin garin Kano a yau sha ɗaya ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1443 wanda ya daidai da 11 ko 12 ga watan 4 2022 miladiya a wannan darasi namu na goma a cikin suratul anbiya wanda yau za mu tashi aya ta 36 wanda ubangiji maɗaukacin sarki yana yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هدوا إن يتخذونك إلا هدوا أهذا الذي يسكو آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان أجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون نعم Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wa izara akan lazina kafaru idan waɗanda suka kafirce ma Allah suka ganka wato suka haɗu da kai in yadda naka illa huzuwa ba abin da suke yi maka sai dai izgili Ki ce a hadha allazi yazkuru alihatakum wannan ne wanda yake aibata ababen bautarku wa hum bi zikirin rahmani hum kafirun alhali su dangane da ambatan ubangijinsu ar-rahman suna masu kafirce mishi Allah ya ce khuliqal insanu min ajal an halicci mutum da san gaggawa sa'urikum ayati da sannu zan nuna muku ayoyina ta ajiluna kada ku gaggauta zuwansu a nan ubangiji maɗaukakin sarki yana ba mu labarin istihza'i da mushirkai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari cewa wa iza ra'aka allazina kafaru yani kuffar quraish idan waɗannan wanda suka kafirce ma Allah suka ganka kamar su Abu Jahal da manya-manyan kafirin qurayshawa duk lokacin da suka haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam ko zai wucewa suna majalisa ko suka haɗu da shi akan hanya wa'annan wanda suka kafirce suke yin istiza'i in yattakhizunaka illa hujwa ai ma yastahzi'un ma ma yattakhizunaka illa hujwa ba abin da suke ma illa izgili suna yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam izgili suna aibata shi da cewa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum wannan shine wanda yake ambatan allolinku da munanan maganganu yana ɓata su wannan shine abin da suke wa manzo sallallahu alaihi wa na izgili cewa ga wanda yake zagin ababen bautarku, ga wanda yake aibata ababen bautarku, domin in yattakhidunaka illa huzwa da suka ce a hada alladhi yadhkuru alihatakum domin ambatan yadhkuru alihatakum shi kalmar idan laraba suka ce wannan ne yake ambatan allolinku to jumlar da za ta bayar ta gaba ita take nuna da alkhairi ko kuma da sharri kamar yadda idan laraba suka ce yuqalu fulanun yadhkuru nas in aka ce wane yana ambatan mutane ai yana yi da su yana faɗan su idan kuma aka ce fulanun Allah wannan yana ambatan Allah to abinda ake nufi yana ambatarsa da kyawawan al'amura ashe kalimatu zikr laraba suna ambatar ta imma dai ta zamanto ta kunshi abinda mutum ya faɗa sharri ne ko kuma ta kunshi abin da mutum ya faɗa alkhairi to ya za a gane malamai suka ce ana ganewa ta hanyar sigar da ta zo da kuma ma'anar ko kalmar da za ta zo a gaba tunda ka ga waɗannan sun ƙaura cewa manzo sallallahu alaihi wasallam sun kafir cewa alƙur'ani wato abokan gaba ne da lokacin da aka ce in naka illa huzuwa a hadha Ali hata alihatakum wannan shine yake ambatan gumakanku to sai zamanto da mummuna domin suna yin istihza'i ne suna izgili kuma da alkhairi yake faɗa da gumakansu da ba za su yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam izgili ba to ganin mummunan magana yake danganawa gumakansu shi yasa sai ta ɗauki cewa abinda ake nufi a nan gun wato ana nufin cewa yana mummunan magana akan waɗannan ababen bautan nasu wato Ali alihatahum sai Allah ya ce wa humbi zikirar rahman hum kafiru alhali su dangane da ambatan ubangiji maɗaukakin sarki masu cewa ne wato su suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala amma su ba su ga cewa wannan aibi ba ne ba suna cewa Allah maɗaukakin sarki amma ba su ga cewa wannan wani aibi ne ko kuma wannan ya cancanta a aibata musu da shi sai dai shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ambatan allolinsu wanda allolinsu din nan ba ta cutarwa ba ta amfanarwa ba ta yin komai amma su kuma ga suna katurcewa alkur'ani suna katurcewa Allah maɗaukacin sarki tare da cewa ubangiji maɗaukacin sarki shi ya halicce su shi yake rayar da su shi yake amfanar da su amma duk da haka suna cutar da shi suna kafirce mushi shi ya sa ya ce wa hun bi zikirin rahmani hun kafiru. su suna kafircewa ambatan Allah wasu ka ce abinda ake nufi da ambatan Allah a nan shine alkur'ani mai girma wato suna kafircewa alkur'ani mai girma wasu ka ce Allah maɗaukacin sarki ya ambaci ar-rahman dinnan domin su daga cikin sunayen Allah waɗanda suke kama akwai sunan ar-rahman suna cewa wa man rahman wane ne kuma ar-rahman mu ba mu san wani ar-rahman ba to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da wannan sunan anan yace wa hum bi zikrir rahmani hum kafirun su dangane da ambatan Allah madaukakin sarki suna kafircewa wato anan Allah madaukakin sarki ya musu raddi akan cewa izini da suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne wanda suka cancanta a yi ma izini su ne wanda suka cancanta a aibaita su ne wanda suka cancanta a faɗa musu mummunan maganganu amma kuma su har suka sami bakin yadda suke faɗa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sai Allah madaukakin sarki ya ce kulikal insanu min ajal an halitti mutum yana son gaggawa imma dai asalin halittar mutum an halitte shi tun a ɗabi'arsa an halitte shi da gaggawa an halitte shi da kan sauri shi yasa Allah a nan ya ambaci ɗabi'ar ɗan adam da cewa mai gaggawa ne shi to ya so zai gyara na'am ya ambaci cewa shi mutum mai son gaggawa ne ai an sanya dan adam yana son gaggawa to me yasa Allah madaukakin sarki ya kawo a nan cewa dan adam an halicce shi mai son gaggawa ne saboda ganin yanda su muminai suka ga kafirancin suna wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam izgili suna ɓata shi to shine sai suke gaggauta musu ina ma Allah ya kama su da wata ukuba ina ma Allah ya kama su daga azaba ta yaya mutanen da suke yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam izgilanci suke kaskantar da shi suke dariya to a ce an kyale su har zuwa wani lokaci Allah lokacin sarki bai sabkan musu da azabar da ya alkawari zai saukarwa da duk wanda suke kafirce mishi ba to sai Allah ya kalli mu ne ya ce shi da dan adam an halicce shi da gaggawa sai yace sa'urikum ayati ai da sannu zan nuna muku ayoyina don haka ku daina gaggawa uƙubata da na tanada za ta zo don haka in lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi uƙuba za ta riski al'umma to za ta zo ta afka musu amma duk lokacin da Allah bisa hikimarsa in ya saukar da uquba a wani lokaci to duk yanda mutane suka kai da uquba suka kai ga da kangara da yi wa Allah madaukakin sarki izgili da fito na fito da ayoyin Allah to Allah madaukakin sarki zai birkintar da su har zuwa wannan lokacin wato Allah madaukakin sarki baya gaggawar kamu duk yanda mutum yayi kafirci da duk yanda mutum ya bujire ma Allah da duk yanda mutum ya faɗi baƙaƙen maganganu ga Allah ko ga manzansa ko ga addinin Allah to wannan ba nuna yake ba a nan take Allah madaukakin sarki ya kama shi ubangiji madaukakin sarki yana yi wa azzalumai da kafirai talala ne wanda za su ga kamar sun tsere kamar ukuba ba za ta cin musu ba har lokacin da ubangiji madaukakin sarki zai kama su ya kama su da laifukan yasa khuliqal insanu min ajal ka urikum ayati ai zan nuna muku ukuba ta da sanni za ta imma dai a yakin badar za a zo yakin badar inda waɗannan manya-manyan masu izgili din su abu jahal su utuba wanda duk za a kashe su imma ranar tashin alkiyama in ma ba a kama ta ba a duniya to za ka zo ranar tashin alkiyama ukubar allah ta riske ka yanda mutum zai shiga cikin wutar jahannama wato duk yanda ta kai ta kawo dai waɗanda suke cewa Allah wanda suke isgili da ayoyin Allah ko da addinin Allah uquba da sannu za ta same su amma wannan sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya so imma da ta same su suna raye kafin su mutu wato tun a duniya ko kuma Allah ya da har sai sun je lahira domin su haɗu da uqubar Allah Allah ya ce fala tasta'jiluna kada ku gaggauta uqubata zuwanta wato kada ku rinka ƙoƙarin cewa waɗannan izgilinsu ya kai izgili ƙaryatawa da suke wa manzo da alƙur'ani ya kai ya kamata uƙubar da aka yi alƙawari akan waɗanda suka yi wannan to ya kamata a gaggauta saukarta Allah madaukakin sarki ya ce kada ku gaggauta ku rinka ganin cewa sai Allah ya yi sauri ya zo da uƙuba domin hikima ce ta ubangiji madaukakin sarki abin da ya ga dama shi yake aikatawa aka ce wasu suka ce abin da ake nufi da wannan ayoyin wato kamar nuna gaskiyar mu'ujizan manzo sallallahu alaihi wa sallam da Allah madaukakin sarki ya nuna musu cewa ƙarshen al'amari yana gare shi wato addinin musulunci daga ƙarshe zai saukata, addinin musulunci zai bunƙasa waɗannan duk masu izgilin da masu kafirci da masu bijirewa manzo sallallahu alaihi wa sallam to ko shakka babu akwai ranar da ukuba za ta same su ko a duniya ko a lahira kuma wannan shine sunnan Allah a koyaushe yanzu za mu ga cewa waɗanda ba musulmi ba yanda suke gaya ma addini magana yanda ake zane a zagi manzo sallallahu alaihi wa sallam a zana shi a zagi abubuwa a kira addini da ta'addanci a yi abin da aka ga dama kuma ka ga cewa da wannan izgilin da menene a yi izgili da wasu siffofi na musulmi na gemu ko wani makamantan haka to duk wannan izgili ne irin yadda waɗancan kafiran suka yi ka kada mutum ya rika ganin cewa duk wannan izgilin da daulolin kafirai suke yi duk wannan izgilin da daulolin arna suke yi amma turawan yamma da turawan gabas kuma Allah ya kyale su har zuwa yanzu suna ta bunƙasa garurukansu suna ci gaba tattalin arzikinsu yana ci gaba to wannan kai ya dame ka lalle lalle makomar waɗanda suke bijirewa Allah ko a nan duniya ko a lahira dole uƙubar Allah za ta same su da sannu uƙuba da hukuncin Allah zai sauka ga duk wanda ya bijirewa Allah ko ba daɗe ko ba jima wato ba harka ba ce ba ta gaggawa ba harka ba ce ba ta nan tit shi Allah baya yi da kayi ya ma Allah madaukakin sarki yana ɗaga mutum ƙasa yana yin jinkiri wannan jinkirin ila ya zama albarka ila jinkirin da aka yi ma ba a halakar da su ba Allah ya sa su haifo 'ya'yan da za su taimaki addini su su je su iske uquba amma tsatsansu ya zamanto da su aka gina addini aka taimaki addini ko kuma Allah madaukakin sarki ya sa waɗansu daga cikin da aka yi wa jinkiri su tuba su ya kansu su dawo su imani su gyara ayyukansu kuma su taimaki addini kamar yadda ya faru da yawa daga cikin waɗanda suka yi fito na fito da addinin Allah daga farko imma ƴaƴansu yanzu sai ikrama ibnu abu jahal tana daga cikin manya-manyan kwamandojin yaƙi na manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zama babban kwamanda har daular har shugabancin sayyidina abubakar har shugabancin sayyidina umar da shi duk aka buɗe wasu manya-manyan garuruka yana daga cikin manya-manyan kwamandawa na manzo sallallahu alaihi wa sallam kaga Allah madaukakin sarki ya halakar da mahaifinsa a badar amma ga tsatsansa ɗansa wanda ya tayar kuma ya zama wani kwamanda daga cikin kwamandojin yaƙi ko kuma shi kansa wanda ya aikata abun sa Abu Sufyan duk da su aka yi wannan amma daga ƙarshe suka yi imani suka kyautata imanin su suka zo suka yi abubuwa na kirki a musulunci naka ubangiji madaukakin sarki dangane da ukuba ta baya gaggauta ta yana saukar da ita ne gwargwadon hikimarsa gwargwadon yanda za ta yi ziyarta bayu izuwa ko dai Allah madaukakin sarki ya yi amfani da wannan damar na jirkinta uquba waɗanda za a wa uquba su tuba ko kuma a jirkinta su haifi ƴaƴa ƴaƴan su zo su taimaki addinin musulunci shi yasa Allah ya ce fala tasta'jilun kada ku gaggauta san in zo da uqubar da nayi alƙawarin sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa hallelujah na'am Allah ya ce wa yaquluna mata hadal wa'azi suna cewa kafirai din nan dai yaushe ranar wannan alkawarin zai zo imma dai na ukuba ko na tashin alkiyama in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya akan abin da kuke faɗa Allah ya ce lau ya'lamu na kafaru da waɗanda suka kafirta sun sani hina la kuffuna an wujuhi himun nara lokacin da ba za su iya kare kansu ba da fuskokinsu daga wuta wala an zuhuri ko ba za su iya kare bayansu daga wutar jahannama ba wala hum ko ba za a taimake su ba da sun san wannan ranar da ba su rinka irin wannan izgilin ba har suna tambayar yaushe ranar alkawarin zai zo bal Allah ya ce a'a kyale su ta'atihim bagta ranar tashin alkiyama za ta zo musu ne kwatsam ba su shirya ba fatabhatu lokacin da ta zo sai ta ɗimautar da su ta rikitar da su fala yastati'una raddaha a wannan lokacin ba za su iya mayar da ita ba wala hum yunzaruna ko ba za a ɗaga musu ƙafa ba ba za a kyale su ba a nan ubangiji maɗaukacin sarki yana ƙara ba mu labari dangane da mushirikai waɗanda tuni dai suke son a gaggauta azaba zuwa gare su domin suna ƙaryata azaban ne suna jayayya da ita ba su yarda ma ba cewa uqubar da azabar da alƙur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musu za ta zo shi yasa take maganganun cewa ina alkawarin ina uquba take suna ma neman ta wa yaquluna suna cewa mata hadal wa'd yaushe ne ranar wannan alkawarin zai zo in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya akan abin da kuke faɗa yaushe wannan alkawarin zai zo wanda kuke mana alkawari da shi na cewa za a mana uquba yaushe wannan alkawarin zai zo lokacin da kuke cewa za a tashi alkiyama to ku faɗa mana ranar da za a tashi alkiyama ɗin suna faɗar wannan domin izgilanci ga manzo sallahu alaihi wa sallam da muminai shi yasa har suke cewa in kuntum sadiqina ai in kun kasance ya ku musulmi da gaske akan abin da kuka yi wannan alkawari domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai suna karanto musu ayoyin alqur'ani wanda suke gargadin su dangane da ranar tashin alkiyama kuma suke gargadin su da cewa hukuba za ta zo musu matukar suna ci gaba da kafircin su da izgilanci ga manzo sallallahu alaihi wasallam to yayin da suka ga ana ta karanta musu wannan ayoyin ana faɗa musu akwai ranar ƙin akwai ranar tashin alkiyama akwai ranar da Allah madaukakin sarki ya iya aiko muku da azaba kamar yadda aiko wa adawa da samudawa kuma ba ku fi ƙarfin Allah ya aiko muku wannan ukubar ba to sai saboda ingilanci da suka ga an karanta irin waɗannan ayoyin kuma lokaci ya yi tsaro tsawo kiyamar ba ta tashi ba ukubar ba ta zo ba to shi ne suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmai izini cewa wai ina alƙawarin da kuka yi na zuwa ukuba yaushe ne za ta ku in har da gaske kuke to sai Allah madaukakin sarki ya ce law ya'lamu allazina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim na. da kafirai sun sani lokacin da ukubar za ta zo kuma ba za su iya kare sukocinsu da bayansu ba lokacin da za su samu yaƙini ga ta ukubar ta afko a gare su ko babu makawa da ba su nemi a gaggauta zuwanta ba a yanzu domin da sun san lokacin da za ta zo ɗin kuma tabbas za ta zo da yanzu ba su rinka tinƙaho cewa yaushe za ta zo ba domin idan ta zo lokacin ya yi hukumar ta afku ba yadda za a yi su iya kare fuskokinsu ko ba yadda za a yi su kare jikunansu an yi amfani da fuska domin gaban fuska shine abin da ya fi ɗaukaka a gaban mutum duk wani abu da ya taso na bala'i da musiba da yayo kanka abin da kake fara iya karewa shine ka kare fuskarka in duka ya yi yawa aka ce na ka ake karewa wato duk bala'i in ya taso in ukuba ta taso in ka ga mutum ya saka kare fuskarsa ya yi saranda to musiba ta yi musiba to shi yasa Allah ya kawo cewa lokacin da ba za su iya kare fuskokinsu ba sannan kuma a daki mutum a baya shi ma wani babban aibi ne mutum a dake shi shi yasa laraba suna da ganin cewa wanda ya juya baya aka tafke shi a bagadan baya to wannan an rena shi kuma an karya kaddararsa to shi yasa Allah madaukakin sarki sai amfani da waɗannan abubuwan guda biyu tuska da kuma baya amma a haƙiƙanin gaskiya ba za ka iya tare jikinsu gabaki ɗaya ba da uƙubar da Allah madaukakin sarki zai zo musamman wannan ubar da sun san yadda za ta lullube su ta sama da ƙasa domin Allah cikin sarki a wani waje mai yake lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal akwai inuwoyi da suka zubo musu ta sama wuta ta ƙasa wuta ta ko'ina uƙubar Allah wuta ne za ta zo ba kawai ta fuska ba ce ba da ta gaba kawai a wani waje ce lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawashi sun kwanta a wutar jahannama wanda ce kuma samansu garwashin wuta ne yake sauka a kansu wato uquba dai tana zage su ta ko'ina to anan sai yace hina la yakufuna an wujuhihim nar wala an zuhurihim ranar da ba za su iya kare kansu daga wuta ba bal azaba ta zage su ta dukkan ɓangarorinsu wala hum yunsarun ai la nasura lahum kuma a lokacin ba wanda zai taimake su ba wanda zai kawo musu agaji ashe da sun san wannan da suna da yaƙinin hatan, da ma kafirai ba su ta tinƙaho ba uƙubar ta zo uƙubar ta zo domin da ta zo da ba yanda za in ta zo ba yanda za su iya kare ta shi yasa a wajen a wani waje Allah ya ce wa malakum min Allah min wa ba su da wani abu wanda za ta zai iya kare su daga ubangiji madaukakin sarki ubangiji madaukakin sarki ya yace bal ta'atihim baghta a'a bari wannan ranar tashin alkiyama za ta zo musu faɗan kaga anan Allah madaukakin sarki ya da labari cewa ranar tashin alkiyama ko uba to ba a shirya mata ranar da Allah madaukakin sarki zai kama mutum da uba, ko ranar da ubangiji madaukakin sarki zai tada duniyarsa ya tashi alkiyama to ranar dukkan wanda suke raye sai dai ta zo musu bagata wani ma yana gonarsa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace wani yana aikinsa wani ya cinye rabin abin shan shi kafin ya kai rabin wani ya girbe kunyarsa ɗaya kafin ya kai ta biyu wani wato mutane suna sabgoginsu wani ya ba da kuɗinsa ya sayi abu kafin a miƙo mishi wani ya saya an ɗora mishi kaya a mota kafin a zo da shi a haka bagatan kowa yana cikin harkokinsa wanda yake abin kirki yana cikin abin kirki wanda yake cikin tsiya yana cikin tsiya to haka ukubar Allah haka alkiyama za ta tsaya yasa yace la ta'tihim illa bagata ai faja'ata faja'ata ta to lokacin kuma da za ta zo fa ba idan ta zo kuma da baki ɗaya sai ta ruɗar da su kowa ya kiɗi mawdu ya kiɗi ko dai ranar da alƙiyama ta zo to haka kowa kiɗi ya zai yi ko kuma duk lokacin da Allah ya jarrabi al'umma da wata uquba da wani masifa to idan ta zo mutane su ma kiɗi ne suke sai kowa ya ruɗe ya rasa yadda zai yi domin da al'adar ukuba da bala'i idan ta zo za ka wani ya fito daga nan gabas wani ya yi gabas wani ya yamma wani ya shiga gida wani ya fito daga gidan wani ya shiga rumfa wani ya fito daga rumfar wani ya je karkashin wani abu ya laɗe wani yana karkashin ya fito da gudu wato duk an shiga cikin hira an shiga cikin imuwa saboda ba a san inda za a je ba to haka ukubar Allah za ta zo bagatatan fala yastati'una raddaha ba wanda ya isa kautar da ita wannan ukuba da wannan musiba in ta zo ba su isa su kautar da ita daga fuskokinsu ba ba su isa su kautar da ita daga bayansu ba bal sai zamanto cewa makomarsu ita ce wuta domin abin da suke so ya zo din wanda suke jira gashi ya zo kuma idan ya zo ba ranar gudunsa wala hum yunzarun kuma ba za a jirkinta musu ba a ɗaga musu ƙafa duk wanda ubangiji maɗaukakin sarki ya yi zai shiga wuta in ya shiga wutar ko ba a ɗaga musu ƙafa a wajen uku ba shi sa a ce ba tunanin yaushe za a tsayar da alƙiyama ba ne ba abu ba tunanin yaushe uku ba mai hankali za ta zo me na tanada ranar da alƙiyama ta zo wanda ni zan zo da shi ya amfane ni a gaban ubangiji madaukakin sarki wannan shine tunani shine hankali shine basira domin duk lokacin da mutum yake jira sai wani musiba ta zo sannan ya gyara ko yanzu da yawa wa'insu za ka ga ba wai suna faɗa haka da bakinsu ba sai hukuma ta zo amma kullum mutum yace yana cewa ai za mu tuba ne ai da sauran lokaci in saurayi ne yana cewa bari in na girma na yi aure insha Allah komai zan daina to wa ya ce ma kafin ka yi aure sai ka yi aure kiyamar ka za ta tsaya domin man mata kamat ce duk wanda ya mutu alkiyamarsa ta tsaya ba ku yi da Allah cewa ba sai ka yi aure ba ku yi da Allah ba sai ka fita shekara hamsin wani kuma ya ce in lokacin da na tsufa na kai wajen shekara sittin to komai zai zan yi saiti daga sallah sai zikiri sai istighfari duk wannan tabar gazar da wannan abubuwan an daina to waye ce ma za ka sai lokaci in ka kai lokacin wa ya ce ma kuma Allah zai baka dama ka iya saduda din sai ka kai lokacin kuma Allah ya ƙara baka wani zuciyarka ta ƙara riya ma wani abu shi yasa babu wani magana cewa sai nan gaba saufa saufa saufa taswif mutum ya rika cewa ai na tuba ai bari in komai ya kankama za a yi kaza ai zuwa ga shekara kaza to ai azaba ba ga ke zuwa in Allah ya jarrabe ka kafin ka komo normal ɗin da kake jira sai wani lokaci domin ka ɗau hanya ta zo ya zo to in kafin lokacin ya zo Allah ya ɗauki rayuwarka za ka tashi gaban ubangiji maɗaukakin sarki kuma Allah maɗaukakin sarki zai tuhume ka da wannan ayyukan da kai matuƙar dai mutum ya balaga to shi kenan magana ta tsare kafin ka balaga ne kake da uzuri a wajen Allah ka koma ga Allah ya Allah ban balaga ba amma da zarar ka balaga to zance fa ya ƙare da zarar mutum ya balaga magana ta ƙare kawai fara shirin haɗuwarsa da ubangiji maɗaukacin sarki domin in ka balaga shekara ɗaya kai to a shekara ɗayan nan sai an ma hisabi ta shekara biyu ta shekara uku ballantana ka balaga yau shekara goma barantana daga balagar ka shekara ashirin barantana da balagar ka yau shekara arba'in wani nan a cikinmu da balagar ka yau shekara sittin to kaga ko hisabin shekara sittin ba ƙaramin al'amari ba ne ba wasu ababen ma tuni mun manta da su wani ababen da ka aikata tuni ka manta da su shi yasa sai ake so mutum ya rinka gyara al'amura kuma yana yawan istighfari yana yawan koma ga ubangiji madaukakin sarki to sai kaga Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta man laifuffukansa kuma ya dora su akan daidai in iyamarsa ta tsaya lokacin da zai koma ga ubangiji madaukakin sarki sai koma cikin imani ya koma cikin bin manzo sallallahu alaihi wa sallam akan shari'ar Allah to sai ya samu tsira Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan shari'ar Allah har lokacin mutuwa sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa فحاق وكانوا به يستهزئون نعم قل من يخلق لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم na ubangiji madaukakin sarki ya ce walaƙadis su bi a jerusalem min qablika haƙiƙa wallahi tabbas an yi izgili da manzannin da muka aiko kafin ka fa haqa bil ladina sakhiru minhum azaba sai ta kewaye ta tabbata akan waɗanda suka yi izgili daga cikin su ma kanu bihi yastahzi'un da abin da ya kasance suna izgili da shi ul ka ce musu ya manzo sallallahu alaihi wa sallam man yatlaqu bil layli wan nahar wane ne yake kare ku yake tsare ku da dare da rana minar rahman daga ubangiji maɗaukakin sarki waye zai tsare ku daga ukubar Allah da dare a cikin dare da rana daga Allah balhum an zikir rabbihim mu'ridun yace a'a bari su dangane da ambatan ubangijinsu masu bujirewa ne am lahum alihatun tamna'uhum min dunina shin ko suna da wasu ababen bauta ne wanda za su kare su daga gare mu mu kasa musu uquba la yastati'una nafara anfusihim su ba za su iya fa taimakon kansu yayin da uquba ta zo wala hum minna yushabun kuma ba su isa su samu wanda zai kare su daga gare mu ba anan Allah madaukakin sarki yana faɗa manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar yana lallashinsa dangane da izgili da suke masa wancan da Allah matsaukakin sarki ya faɗa a baya wanda muka karanta wa idza ra'aka allazina kafaru in yattakhidunaka illa huzwa kafirai idan suka ga manzo sallallahu alaihi wa sallam suna yi mai izgili hadha allazi yadhkuru alihatakum wannan shine wanda ga wanda yake mummunan magana akan allolinku ga wai annabin abu jahal ana tare in ya zo wuce sai ce ga annabin abdulmanaf ɗan ƙabilan abdulmanaf ga annabu wani lokaci manzala sallallahu alaihi wa sallam ya zo wucewa abu jahal da su abu sufiyan suna zaune abu jahal ya kalli manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce ga annabin abdulmanaf wato ga manzan abdulmanaf 'yan ƙabila sai jingina manzo sallallahu alaihi wa sallam da ƙabilarsu wato ba manzan ƙurayshawa ne ba ba ba manzan menene ne manzan butsun ne wani butsun na abdumana ba abu Sufyan yana ne abu Sufyan ya mai inkari duk da yake shi ma a lokacin da ya musulunta ba amma ya mai inkari ya magargadi manzala sallallahu alaihi wasallam shi ma yazo ma inkari yace da sanu uquba da kake da izgilin nan zaka ga karshen izgili zai zo ma kai kuma Abu Sufyan kai wannan ne saboda hamiyya saboda kabilanci ya faɗa ba Abu Sufyan a lokacin ba ya kare manzo sallallahu alaihi wasallam ba saboda imani da manzon Allah ko ya yarda annabin ne amma saboda Laraba ka san ka taba dangin su to da yaga an taba Manaf to shine ya raddi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Sufyan kai wannan ne kai kuma saboda kabilanci amma da wani abu aka faɗa na izgilanci ba wannan ba tunda a lokacin da musulunta da da shi za a shiga amma da ya ga abun ya zama izgilanci har ya taɓa su to haka to wannan abun da izgilanci yana damun musulmai shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam abun yana bakanta mishi da yanda suke samar izgilanci dare da rana to har Allah ya faɗa musu wanda muka karanta a bara urikum ayati uqubatawa da wannan abin da kuke da sanni za ku ganta za ta zo amma kada ku gaggauta kada ku cewa yau ko gobe to kuma anan sai kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wa domin manzo Allah ya san cewa ba kan shi ne farko farau ba ai dukkan annabawa ma da muka aiko ya rasulullahi kaminka an musu izgili ne ba a yi wa annabi nuhu ba bayan ya yi amma dariya amma asiri ammar komai ya yi duk abubuwa lokacin ma har ƙarshe ma da aka zo aka ce mishi ya rinka ya ƙera jirgin ruwan da za a ƙerar da su zuwa suka yi suka rinka cewa suna mai izgili abu a yi dariya oke da'awar ta kare yanzu an koma kafinta da tun farko harkar da ka ɗauka ma da ta fi ci sannu kafinta amma da kai kana da wannan hazaƙar ka iya kafinta ka iya kera jirgin ruwa ka yi ta wahalar da kanka kana ni kira zuwa ga Allah ba injilin da baki ba haka annabi nuhu haka annabi hud haka annabi shu'aib ba izgilin da kaskanta shi da izgili dukkan annabawan Allah a musu to dan haka wannan zai zama tasliya kamar lallashi da kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa in dai cutarwa ne na mushrikai da izgilanci da ƙaryatawa to ba kanka faɗo ba sai amfani da lamul ƙas walaƙad wallahi da qad harfu tawkid wanda tabbas ai manzannin da muka aiko kafin ka su ma an musu izgilanci amma kai ma ka samu confirm ka samu tabbasi fa haqa bil ladina sakhiru minhum waɗannan wanda suke izgilanci daga cikin su sadda azaba fa ta afka musu ba su iya tserewa uqubar ba ma kanu bihi yastazi wannan abin da suke izgilanci da shi cewa a zo mana da azaba a zo mana da hukuba ina wa a mana kaza wannan abin da suke izgilanci da shi sadda azabar ta zo musu don haka kai ma kada ka nisantar da zuwan hukuba ga waɗannan mushrikai ɗin ga kafirai za ka ga uquba kuma hukuba ta zo kafin ma tashin alkiyama tunda ya gani a badar ya gani a uhu duk an karkashe ki shi yasa a wani waje Allah ya ce wa laqad kuzibat rusulun min qablika fa sabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimati la wa laqad ja'aka min naba'il mursalin Allah ya ce hakika an ƙaryatar da manzanni kafin ka in kai sun ce ƙarya kake wa an cutar da su ta hanyar izgili ta hanyar karyatawa ta hanyar duka wasu ma an karkashe su wasu an tsaga bishiya an sa su an rufe an kunna wuta wasu an sa zarto tun daga kansu an yanka su an raba su biyu kowa duk ukubar da ka sani an yi wa manzanni banu isra'ila kamar yadda hadisi ya tabbata akwai rana ɗaya da suka kashe sama da annabi ɗari suka ce su aka rubuta sunayensu aka zana su aka yi adireshin ɗinsu aka ce yau duk mu ga mu huta da wannan wa'azin gabaki ɗayansu aka kashe su a rana ɗaya wato masu da'awa da masu kira da annabawa kafin ka duk sun ɗanɗani irin wannan hatta a tahun na, hasar da nasarar mu ta zo wala mu baddalin kalimatin sunnar Allah da yadda Allah ya tsara abu zai tafi babu canji duk yadda za ka ga an cutar da musulmi an cutar da addini an yi menene in Allah ya ce daular da za ka cutar da musulmi kamar amerika a yau kamar rashi a yau kamar tarayyar turai a yau in ya ce sai ta shekarar dubu tana cutarwa tana azabtarwa tana haɗa yaƙi tana tsiyatar da daular musulmi to haka sai fa dubun nan ta yi shekarar dubun nan in ya ce ɗari biyar ce za ta yi tana sharafi sai fa biyar ɗin nan ta yi Allah yi canzawa ba yau ba ko gobe in Allah ya ce duk wannan shi yasa duk abin nan da turawan yamma suke da na gaba na kashe da ɓarnatar da tozartar da cutarwa ta inna naha da suke wa ƙasashen musulmi da kuma ƙasashe raunana to lokaci ne Allah ya ara musu akwai lokacin da zai zo duk za su zama tarihi kamar da yadda aka yi farisa yanda aka yi rum yanda aka yi habasha yanda aka yi manya-manyan dauloli da wa yake magana sa amerika wa yake magana sa rasha wasu daulolin ake magana to su ma akwai lokacin da zai zo duk wannan tsiyatar da al'ummar da suke da jefa ta cikin yaƙi da jefa ta cikin talaucin masifa ta tsora musu bara gurbin shugabanni su sace kuɗin ƙasar su kai musu su gina ƙasar su su masu lafta mana bashi da kuɗin da 'yan ƙasanmu suka kai mu zama bayi su ce sai an yi kaza su lubda bashi su ce sai an ƙara kuɗin kaza sai an ƙara kuɗin kaza saboda kun ci mai kun ci bashi domin mutane su ci gaba da azabtuwa yau duk ƙasashen musulmi da raunanan ƙasashe haka ake musu musamman in suka samu ƙasashen da shugabanninsu ma ba su san me suke ba irin ƙasarmu mu in ka samu irin kasashe wanda da yawa daga cikin shugabanmu da 'yan ƙasa mu ba musamman me ake ba musamman ciwon kanmu ba mafi yawa daga cikin mu ila man rahima rabbu to sai kaga wannan planning din da abin da suke tsara bi yana tafiya saboda mu saboda da yawa daga cikin mu ma mu da shugabannin ba mu san ciwon kanmu ba dan ba magana ba ce ma ba ta hankali ba magana ba ce ba ta tunani mai kyau ba magana ce ba ta tsari ai za ka ga kasashen da wanda su ma suna cikin mukhassaf suna cikin tsari na wannan turawan amma me yasa su suka fi ƙarfin wasu ababe ai za ka ga takaici a ce kana ɗan najeriya ka shiga nan kana zuwa kwangwalan rabin kilomita ko ma aƙalla min rabi in yi fakin a mota ta a kwangwalan in taka a ƙafa takar da tafi mita ɗari biyar ba in tsallaka in ga wutan nefa 24 hours ba ta yankewa a bukkoki ba a cikin bukka a ƙauye a darni an makala fanka an makala ac an sa manya-manyan fridge yan ƙauye na nijar suna jiran da kamar yanzu babura suna ta shiga motoci suna ta shiga ana ta tafiya buhu-buhun kankara ake ɗaukowa a taho najeriya wanda mun fi sa arziki sau dubu mu ina muke da ba za mu samu tabba wallahi a ƙauye haka in ka tafi can wajen garirkan mu mai aduwa ka tsallaka botsotsuwa ka tsallaka ƙauyuka garni babu gidan takoma babu birgi irin na ƙasa ɗin nan babu zana ne da ɗan buka amma ka je ka iske fanka ka je ka iske firis ka je ana shigowa daga najeriya ana sayan ƙanƙara ana koma haka ka je ghana haka ka je ethiopia haka ka je sudan wannan da na ba da labari da su duk na je na gani ne kuma ka je a wannan ɗan bai rabin kilomita ba da za ka shiga a kace za ka kama ruwa ka shiga ban ɗaki ka kunna shawa ka yi wanka da shawa lafiya lau ka fito wannan shawa ɗin ma inda za a yi ginin a rataye ta babu a jikin darni aka rataye ta kaga ba magana a birni ma ba ake amma mu wannan ya gagare mu wannan ya common wannan ya gagare mu ruwa ma da wuta common a ba mu ita 24 hours ku je ku yi ta satar sauran da ya rage amma mu ya gagare mu yau da yawa daga cikin yankin mutum daga yankin daura din nan abin da ya kai mai aduwa zango ɓaure in asibiti ya kama nijar ake tsallakawa za ka iske likita a ƙauye ba fa local government ce aka yi ita district ce aka yi ba local government ce ma aka iyaka da ita ƙauye ne wat ne amma ka ka iske likita wanda ya karatu a france wanda ya karatu a ingila yana zaune yana duba mutane 24 hours har ka je ka samu kuma ka je a baka magani kyauta maganin kuma ba irin wannan banzan maganin ba ɗan ɗari biyu ɗari uku magani mai kyau na turai ka taho da shi ka je ka ga su fi din su ba magana wani yajin aiki ka je ka ga karatun su kan firamare din su da karatu malamai gasu nan suna shiga sun san abin da suke ba wani magana private school magana ce makarantun gwamnati ingantattu ana koyarwa to don Allah talaka aka bashi wuta aka ba shi ruwa aka ba shi lafiya aka ba shi makaranta aka ba shi tsaro sai kuma me yake nema in ya so sauran kuɗin ku je ku yi ta sata kuna yawo a dubai kuna yawo a turai ku yi tayi mu kuma na wannan mun yafe muku ma sauran kuɗin wallahi mu ku ba mu wannan mun yafe muku ma sauran kuɗin su saudiya su qatar su dubai su dukkan garurukan nan da su wanda muke faɗa din na Afirka ba wai sata ce ba a yi ba amma sun yi kokari sun yi limitin ɗinta sun ba talakawansu basic needs ɗinsu abubuwa na ginshiƙai wanda suke bukata sun ba su abin da ya rage na rarar to sai su tafi ta fantamawa to mu ka hana mu kun hana mu ruwan sha ka hana mu aro, kun hana mu komai komai an hana mu yanzu ka ji abin takaici bidiyo ɗin da 'yan bandit suka yi suka kama wanda suka yi sun share wuri ga mutane na layi duk ma an san su suka yi wannan ba abin kunya ba ne su fito da wannan bidiyo ɗin a wata ƙasa ce a ƙasar ka fa ake shin dutse ne tun daga kaduna da daji ya rufe har afghanistan yadda ba za a iya shiga ba shin dajin ba iyaka gare shi ba ba akwai mafitarsa ba da za a fito in za su nemi mai da za su yi amfani ba sai sun fita daga dajin ba in za su nemi abinci ba sai sun fita daga dajin ba duk abin da ina ma target din bibiyar da za a yi har su share waje har su rinka bayyanarwa da bidiyo a ga wurin a kyamarori duk duniya ta gani suna riƙe da mutane amma ai kwana ɗaya biyu uku hudu biyar shiru wai ba a gano inda suke ba wannan ƙarya ce ƙarya ce wannan hankali ma ba zai iya ɗauka ba to haka bayan da za mu Allah ya yi mu a wata irin ƙasa ta daƙiƙai a wata irin ƙasa ta wanda ba mu san me muke ba da mu da shugabannin mafi yawa daga cikin mu kashi casa'in da tara mu daƙiƙai ne don wani duk wannan bala'in da ake shi talakar da kake gani har yanzu yana nan zai mutu akan wani ko yana faɗa da ɗan uwansa a kan wani a waɗannan azzaluman a kan su da daƙiƙai ne waɗanda suka cutar da kai suka azabtar da kai dukkan kansu wane ne illa man rahima rabbu a ɗari mawuyaci ne ka samu mutum biyu uku wanda suke kamanta duk ina suka samu kuɗaɗen da gidajen da taruwa muka yi gabaki ɗaya muka zama haka to sai Allah ya ƙale mu muke ta cikin masifa to Allah zai canza ka. matuƙar muka tsaya cewa ba za ka tashi ka yi aiki ba ba za ka waye ba ba za ka san me ya kamata ba to shi kenan haka za ka yi ta zauna cikin musibar duniya da bala'i in ka yi sa'a a ce a cikin wannan masifar ma ka ba Allah shi ne sa'arka don je daga wuta zuwa wuta shi ne ka shiga aljanna Allah ya ce qul man yatla'ukum bil layli wan nahari min ar-rahman kace wa yake tsare wa zai tsare ku daga ukuba mu dare da rana sabanin ubangiji madaukakin sarki ba wanda ya isa ya tsare ukubar Allah balhum an zikri rabbihim mu'ridu ubangiji madaukakin sarki yace a'a su dangane da ambaton ubangijinsu ne suke bijirewa ai la ya'tarifuna bi ni'matillahi alaihim wa insanihi ilayhi ba sa yarda da ni'imar da Allah ya musu da kyautata musu da shi kawai kullum suna bijirewa ayoyin Allah da ni'imar Allah kowane lokaci ba sa yin izina da sunnar Allah subhanahu wa ta'ala sunnar Allah da muke ta shan faɗa sunna ce ta Allah maɗaukacin sarki take tafiya system ne Allah ya ɗora ta a kai duniya kuma haka za ta gudana in ka samu azzalimai macuta dole ba bacci za ka yi ba sai ka tashi kaya aiki da gaske ya za ka kau da zalunci sannan fa Allah zai kawo ma ɗauki in ka zauna ka yarda da zalunci ka yarda da sistem ɗin ya gudana ya ta tafiya a haka to shi kenan da kai da mu da ƴaƴanmu da jikokinmu haka za mu ci gaba da cikin bayi cikin musiba da bala'i Allah ce am lahum alihatu tamna'uhum min dunina wannan tambaya ce ta inkari shin ko suna da wani abu ababen bauta wanda za su kare mu daga gare su ba su da wani ba wanda yake da wani abu wani mutum ko wani abun bauta da zai kare daga ukubar Allah zai kare shi daga ukubar Allah idan ukubar Allah ta zo to sai ta sauka Allah ya ce la yastati'una nasara anfusihim su kansu wannan aliha din kan da duk wanda ake kira koma bayan Allah ba za su iya taimakon kansu ba wala hum minna yushabun kuma ai su kansu ba za su fake a wani waje ba wanda za su tsere mana wanda ba za mu iya cin musu ba wannan duk yake nuna komai mutum zai ya koma ga ubangiji maɗaukacin sarki duk abin da mutum zai aikata ya koma ga Allah madaukakin sarki mu ma yana daga cikin abubuwan da zai taimake mu fita cikin wannan musibar kullum abin da muke faɗa cewa bayan mun koma ga ubangiji madaukakin sarki mun yi istighfari mun yi addu'a to dole fa sai mun yi aiki aiki na gaske sai mun wayar da kan mu, al'ummar mu har yanzu kansu cikin duhu suke akwai abubuwan da in ka je kasashen da ake faɗa ɗin nan ba ka buƙatar yi musu bayani ƙasashen su sudan su gane ɗin su ne baya buƙatar talakawa ma sai ka faɗa musu mawa za su zaɓa baya buƙatar sai ka zaburar da su ku je ku riƙe katin zaɓe baya buƙatar ka ce musu su shirya yin zaɓe su baya buƙatar wani to da sun sani baya buƙatar lokacin kamfen ni ban taɓa gani na yi duk siyasar da ake yi a sudan na yi na shiga ko ina duk taɓa ganin bayan da ake zuwa da kuɗi wai ana raba ko ana ba da wani atamfa ko ana ba da wani abu magana ce kawai ta ra'ayi ne zan yi sun waye amma munan mutum bai san komai ba bayan talauci za a bashi ba wanda yake bin ma bai san dan ne yake bin shi ba in ka zaunar da shi ka rasa menene to kaga wannan abin da yake gaban mu shine wayar da kan al'umma ma su san me ya kamata su domin zama cikin kaskanci zama cikin rishin nagartaccen jagorori to wannan babban bala'i ce ga al'umma kuma babban musiba ne kuma komai zai iya faruwa duk abin da kake jin shi a nesa matukar kana ci gaba da irin wannan tsarin yana tafiya to sai ya zo kusa da kai kuma lokacin da ya zo kusa da kai to kuma lokacin sai dai ta fashe in ta fashe kuma kowa bai san inda za ya ba haka wajibi ne a yi gaggawa mu yi gaggawa mu san menene abin yi Allah madaukakin sarki ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana agaji Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka kare mu daga sharrin masu sharri ka kare mu daga fitinan masu fitina ubangiji madaukakin sarki ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu kishin masu kishin al'umma ya Allah duk wanda ka san mutumin kirki ne Allah ka shugabantar da shi akan duk wanda ka san na banza ne ya Allah dan kowace jam'iyya ne dan kowane gari ne dan kowane bangare ne ya Allah kada ka bashi mulkin mu Allah ka taimaki mutanen kirki a duk inda suke ka taimaki masu gaskiya duk inda suke ya Allah kai ka san zukatan bayi kai ka san waɗanda za su kai iya amfani da su su kawo mana ɗauki ya Allah ka shugabantar da su a kanmu Allah duk wanda ka san azzalumi ne Allah kada ka kusantar da shi a gare mu ya zal jalal wal ikram Allah madaukakin sarki ya sa mu zama da duniya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh